sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da suna abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 30 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za mu leƙa Najeriya da Ghana mu ji abin da ƙwararru da sauran masu sha'awar ƙwallon ƙafa ke faɗi game da marigayi Pele fitaccen ɗan wasan ƙwallon ta duniya ɗan ƙasar Brazil da ya rasu yana da shekaru 82 a duniya bayan ya sha fama da rashin lafiya. Za kuma a ji martani 'yan Najeriya game da kasafin kuɗin shekarar 2023 na sama da naira tiriliyan 21. Kama kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na isha Ma'azu. Amma kafin nan ga za halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Har yanzu kofar Iran a buɗe take don tattaunawa game da farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya tare da manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji, amma ta yi gargaɗi a ranar Laraba da ta wuce cewa za ta sauya matsayinta idan kasashen yammacin duniya ba su canja su ba. Ministan harkokin wajen kasar Hussaini Amir Abdullahian ne wannan furucin a bayan fagen ziyarar da ya kai kasar Oman, kasar da ke yankin Gob da ta taka rawa shiga tsakani wajen cin yarjejeniyar ta 2015 ta asali. Wannan yarjejeniyar tsakanin Tahiran da manyan kasashen duniya an yi ta ne domin hana Iran kera bam na makamin nukiliya. Tahiran ta kasance tana musanta irin wannan manufar. wannan ganawa ta amir abdullahiyan a muscat da sultan haitan bin tarik na oman ta zo ne a daidai lokacin da tattaunawar da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa ta sake farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 ta cije a shekarar 2018 ne amurka ta yi watsi da yarjejeniyar tare da sake sanya mata takunkumin kare tattalin arziki lamarin da ya sa iran ta fara yin watsi da alkawuran da ta ɗauka. jiya alhamis rasha ta kai wani sabon harin makami mai linzami kan birane a fadin ukraine inda ta lalata tashoshin wutar lantarki da wasu gine-gine masu muhimmanci a wannan lokacin sanyin hunturu prime minister ukraine denis shemhal ya ce an lalata wasu tashoshin makamashi kuma rasha na kokarin hana 'yan ukraine samun haske kafin sabuwar shekara sai dai rundunar sojin ukraine ta ce ta yi nasarar kawar da mafi yawan makaman masu linzamin wanda don haka ta kauce wa barna mai yawa bisa ga bayanan farko adadin makamai masu linzami da aka harba 69 ne an kakabo makamai masu linzami 54 na abokan gaba ji babban hafsan sojin ukraine janar valeri zoloshini makiya suna kaiwa wa ukraine hari daga bangarori daban-daban da makamai masu linzami ta sama da na teku daga jiragen sama da jiragen ruwa ji rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine a shafukan sada zumunta tana mai bayyana girman harin a matsayin gagarumi. Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Brazil Pele, wanda ya shahara a duniya da farko a matsayin matashi mai cin ƙwallaye, wanda kuma ya jagoranci tawagar ƙasarsa ta lashe gasar cin kofin duniya har sau uku, wanda ba taɓa yin haka ba, ya rasu jiya Alhamis yana da shekaru 82 da haihuwa a duniya. An kwantar da shi a asibiti a ƙarshen watan Nuwamban nan da ya wuce, kuma likitoci sun faɗa a watan nan na Disamba cewa yana fama da ciwon daji wanda ya karu tare da ciwon koda da zuciya a watan satumba 2021 an masa tiyata don cire masa wani kari daga hanjinsa hukumar asibitin albert einstein inda aka yi jinyar fele ta faɗa a cikin wata sarwa da ta fitar cewa ya mutu ne sakamakon raunin gaɓoɓi da yawa yarsa kelly na cemento ta wallafa a shafinta na instagram cewa duk abin da muke shine godiya gare ka muna son ka har abada Allah ya ji kanka. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji, shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya ɗan ƙasar Brazil mai suna Pele ya kwanta dama a jiya Alhamis 29 ga watan Disamban nan a wani asibiti mai suna Albert Einstein Jewish Hospital. a birnin sao paulo da ke brazil bayan da ya fama da cutar sankara mun tuntuɓi wani masanin harkar wasanni alhaji abdullahi hazard don jin abin da zai ce game da marigayi pele sai ya ce sunana abdullahi mai sharhi kan wasannin na duniya wato shi da pele shahararren dan kwallon kafa ne wanda har yanzu ba samu kamarsa ba saboda kamar yadda aka samu dan damban duniya na wato Muhammad Ali bai dai shi yasa Brazil ta yi suna a fagen kwallon kafa a duniya ya jagoranci kasar ta Brazil da cin kofin kwallon kafa na duniya har sau uku Yadda ya kama tarihi ne a inda ya zara kwallaye har 1,279 a wasanni 1,363 da ya bugawa a kasar Brazil. ya rasu ne kuma shekara tamanin da biyu hmm. kuma kwanan nan kamar makon da ya wuce ne ma ya wa iyalansa wasiya inda yake ganin cewa shin wannan cutar da ke fama da ita ta eh, cutar daji ba zai iya yana jin kaman ba zai kai ba eh. wa yarsa magana da sauransu ya zo kira su ya tattara su iyalan nasa gaba daya ya musu ban kwana sai kuma gashi Allah dauki ran nasa hmm. ba jima kaɗan ba hmm. ya ma kuma jima kasan yana wannan fama da wannan cuta tun shekaru yan shekarun baya can eh. wanda aka mai da shi asibiti a watan da ya gabata eh. saboda jikin ya yi zafi yana ya yi tsanani hmm. ya jinyanta ta ya kai aka shiga asibiti hmm. yana can ne ma aka yi wannan wasan kwallon kafa na duniya yana kallo yana jimami hmm. yana ganin yadda abubuwan ke faruwa amma kuma ciwon yana jikinsa haka yaya kaga zai shafi harkan kwallo ko ko dai da da ya ci gaba da harka tun da yake ga ma matasa suna tasowa irin su nema su ronaldo da dai sauran wayannan sun eh, bafe za ta arka jimamin shi ne amma kwallon kafa ba zai dakata ba ko kuma a ce za ta ci za ta koma baya ba mm. sai ma ta ci gaba mm. don kowa na so ya yi koyi da cewa shi ma ya wuce fele yanzu alal misali kamar kwallon da ya ce a kwallon kafa na duniya a yi saba'in da bakwai ne kamar yadda shi ma nema yake da saba'in da bakwai hmm. a duniya to hmm. ga su messi ga su mbappe da sauransu amma kowa na so ya koyi ne da yadda aka ce yadda pele ya suna shi ma ya suna kamar haka nan gaba kaɗan za a iya samun wanda ya fi shi amma saboda ya riga kafa tarihi shine ba za a manta da shi ba. masanin harkar wasanni alhaji abdullahi hazard kenan ke bayani kamar gayi pele yanzu kuma ga hafiz dauke da sauran labaran duniya a ci gaba da karfafa matakan inganta sha'anin ilimi shugaban kasar nijar ya ayyana cewa gwamnatinsa ta kudura aniyar shirya jarabawar musamman domin tantance malaman firamare da na sakandare 'yan kwantiragi da suka san makamar aiki sannan waɗanda ke da tsaka-tsakiyar fahimtar aiki za su samu horo da ya dace yayin da rukuni na uku wato na waɗanda ba su cancanci yin aikin malinta ba za a ba su wani aikin na daban muhammad bazum ya bayyana haka ne a jawabin da ya yi wa al'ummar gundumar murya a wuni na biyu na ziyarar da yake gudanarwa yanzu haka a jihar da magaram ga rahoton da sulamumun barma ya aiko mana malamai akwai wadda yanzu haka muke ba su horo dai za su zama malaman makaranta nan gaba ba za mu dauki yaro a matsayin contractual a wannan yaran wanda suna da bakaloriya muka ba su foro don su koyar ma yaran mu karatu shekara biyu in suka hito insha Allah za mu kasuwa a matsayin functionaire a sanya cikakku ba contractual ba contractual da suke nan yanzu suke koyar da yaranmu za mu musu jarraba wayanda suka gure za mu rike su wayanda muke gani sun gure amma akwai abin da ya saura za mu kara ba su foro don su a karantar da yara wayanda kuma muka gane cewa ba sa iya in ma muka rike su yara ba za su samu ilimi ba kuma ba za su yi amfani ba to wayannan za mu samu musu wani aiki daban da karatu saboda mutumin da bai iya karatu ba ya rike yaro ya rike shi kuma ya ba ma wani wanda bai iya ba yaro ya shekara hudu ya shekara biyar ya shekara shida ya ta isa ya je shi ake ya da kuka gani a sai ya je ma malaman haka za mu musu za mu musu jarraba wayanda suka gure za mu rike su wayanda ba su cika gurewa ba za mu kara ba su foro don su gure wayanda ba su iya ba za mu ba su wani aiki daban da na makaranta insha Allah. A gaida Sule, ƙarshen labaran duniyar kenan. gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kan batun marigayi Pele, mun tuntuɓi wakilinmu Hamza Adam don jin ra'ayoyin wasu 'yan gana. sunana muhammad sani suleiman arif gaskiya mun rashi sosai kamar mu da muke son kwallo saboda pele mutum ne wanda ya taka rawan gani duniya ina jin ba irin shi tun da aka kafa kwallo akwai wasu kwallon da pele ya buga duk wani player da ka gani yana style cikin ball kan ya fara pele ya riga shi yasa gaskiya mun rashi sosai sharafa suleiman de gaskiya ni dai ban tashi na tayar da pele yana bugun ball ba amma mun zo mun ji labarin shi yanda ya buga ball ya yi abubuwa ya yi kokari so yau da muka ji mutuwan shi gaskiya ya dame mu sosai kuma duniya duniya na lamarin football muna cikin makoki. A suna na Ahmed wanda ke nema tsohon dan wasan kwallo ne sarkin kwallo na duniya a wancan karni shine Pele. Ba za mu iya mantawa da shi ba saboda Pele shi ya kawo lamba goma duniya duka lamba goma ya tsada. Ya kai munzalin in baka kai matsayin ka sa lamba goma ka zama kaman Pele ko ko a kimanta ka da kaman abubuwan da ya ba to ina ganin sai kana da saura domin darajar Pele shi ya kawo lamba goma na ya yayi tsada kake ganin kaman su Maradona kaman su ziko kamar su ronaldinho ga sunan dai har zuwa bisa kan mu waɗanda yake yaran mu nan tsakanin su abedi pele da makamantansu tsokacin wasu al'umman ghana kenan yayin da suke nuna alhinin su game da rasuwar fitaccen dan wasan kwallon kafa ta duniya dan kasar brazil wato pele wadda aka sanar da rasuwarsa a jiya alhamis fitaccen dan kwallon kafa ta duniya din ya rasu ne yana da shekara 82 da haihuwa a duniya bayan ya sha fama da rashin lafiya ya rasu ne sakamakon cutar kansa da kuma cutar koda da koshin akwai wani girman rashi da duniyar kwallon kafa za ta yi sakamakon rasuwar Pele? Wannan ne tambayar da Naima Muhammad Awal masanin harkar kwallo. Yana cikin wayanda suka taka rawan gani ya win World Cup su uku ya buga 1363 matches ya ci 1281 goals almost getting to one goal per game kenan on the average. Shi sa yana gwada maka mun yi rashi lokacin da ake wannan fadan da ake ce ma Biafra tsakanin 1967 to 1970 kenan. cikin January 1969 Brazil Pele ya zo a Nigeria suka buga match Santos da Super Eagle suka ci Super Eagle 2-1 awa 48 sheda kowa ya ajiye mashin shi da bindigogi da ababa domin kowa ya je ya samu ya je kalli Pele da wannan ababan da ya faru ne ya bar zaman lafiya ya zo a cikin wannan karancin lokaci to wannan yana cikin abin da Pele ya nuna ko ya taka rawan gani a cikin ababa na sadar da zaman lafiya a cikin kasashe sai dai kuwa tsohon gwarzon wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka Abdulrazak Golden Boy da ya samu damar yin atisaye da fili a Amurka ya ce. Na je New York Cosmos lokacin na iya na samu nan eh, African Footballer of the Year 1978. Eh, ana neman player a doke from Africa ni aka zo aka doka na je ah, na je USA. Lokacin sa ne ya retire amma bai bar zuwa wajen training mu ba da komai duka. Kuma USA kuma sun doke shi ya zama musu ambassador ya zama musu komai ila koya ma yaran su ball kamar sama ana ce sama camp. Sama camp ne in ligin ya kare yana da yaran da yake eh, koya musu ana guda ana musu dai kadan kana kana gurin na iske fele wallahi gani na da sani ba ya dai san shi dai da suna ce na na fito nace na fito gana ne O ya yi munna ya gaishe ni ya so ma buga bol dai wallahi na yi munna kwarai masharhanta dai na ganin fele shine dan kwallon kafa da ba taba samun irinsa ba a duniya sabida ya ci kofin duniya a shekara ta dubu da tara da hamsin da da da da da da takwas dubu tara sittin biyu kuma dubu da da tara saba'in a shekarar dubu biyu ne hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ayyana shi a matsayin dan kwallon karni Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam. Da karshe kuma biyo bayan amincewa da kasafin kuɗin shekara da ake dab da shiga da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi, wanda aka kiyasta za a kashe sama da Naira tiriliyan 21. 'Yan ƙasar na ci gaba da mayar da martani game da tasirin kasafin kuɗin ga ƙasar inda masana tattalin arziki suka bayyana nasarori da kuma tsaiko da aka samu Daga Abuja ga rahoton da Shamsi Hamza Ibrahim ta hada mana. A ranar Laraban nan ne dai Majalisar Tarayyar Najeriya ta amince da kasafin kudin shekarar 2023 mai kamawa da ya dara naira tiriliyan 21 wanda ake sa ran za a gudanar da muhimman ayyuka a dukkan sassan ƙasar baki ɗaya. Tuni dai masana tattalin arziki a kasar suka fara mai da martani akan yadda gwamnatin Najeriya ta fi kashe kudade wajen biyan basu suka fiye da mai da hankali kan muhimman batutuwa kamar ilimi da kiwon lafiya da dai sauransu. Batun da masanin tattalin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Dr. Isa Abdullahi ya ce sai ana sara ana duban bakin gatare domin irin basussukan da ake ci za su iya zuwa su fi ƙarfin ƙasar. Wannan ƙari da aka yi a kan eh, wannan kasafin kuɗi ni tun farko na nemi cewa gwamnati ta dinga takaita yin abubuwan tun da kusan ma ta zo ƙarshe ne yanzu kar basussukan nan su zo su fi ƙarfin ƙasar nan ko a yi ta fama da kyar da kyar yanzu yadda bashi ya kai wa Najeriya har wuya to gaskiya in ba da yadda gwamnatin ta ce za ta sai da wasu kadarorin ƙasar wanda kusan eh, za ta samu don ta rage wa'ansu ba sukan akwai damuwa. Sai dai shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ba ta da wani zaɓi illa ta nemi rance da lamuni sakamakon shiga barbarewar tattalin arziki da ake fuskanta a karo na biyu a jere cikin shekaru bakwai da suka gabata. Honorable Sa'idu Gombe ya bayyana cewa tuni dai aka yi walƙiya kuma 'yan Najeriya suka shaida a tsarin kasafin kuɗin a cewarsa abin da ake faɗi daban kuma abin da ake aiwatarwa daban. To mu dai 'yan Najeriya yanzu an yi walƙiya mun riga mun ga komai a sarari a tsarin kasafin kuɗi abin da ake faɗi daban abin da kuma ake aiwatarwa daban duk sadda kai kasafin kuɗi a najeriya abin da talaka yake tsammani ya samu ababuwan more rayuwa da kuma abubuwan gina ƙasa amma kusan gwamnatin nan tun da ta hau duk sadda aka kasafin kuɗi sai ka ci karo da tasgaro da matsaloli na cikin gida da kuma na waje wannan bashi da ake ta ƙoƙarin ciyowa domin cika kasafin kuɗi ba mu san yaushe ne za a iya biyan wannan bashi ba wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sake jefa ƙasan a cikin matsala mu 'yan ƙasa muna kallon wannan abin ba karamin koma baya bane wani bangare kuma kuma masanin tattalin arziki shehu aliyu ya ce idan aka auna kasafin kuɗin shekarar 2023 da na shekarar da ke karewa babu wani bambanci saboda akwai kamanceceniya da kibin da ke cikin kasafin biyu idan muka auna shi da na baya musamman na 2022 da yake gab da karewa za ki ga cewa ba wani bambanci sosai saboda gibin da kasafin kuɗi yake da shi mai yawa haka shi ma na 2023 yana ɗauke da wannan gibi haka kuma 'yan majalisa 'yan canje-canje rahoton da sukan yi musamman na abin da ya kamata ya shiga ita majalisar saboda tsarin demokradiyya da ya ba da dama bangaren zartarwa daban bangaren shari'a daban to za ki ga cewa bai canza ba. Idan ana iya tunawa dai a cikin watan Oktobar da ya gabata ne shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na naira tiriliyan 20.55 na shekarar 2023 sai dai 'yan majalisan sun zartar da karin kasafin kuɗin zuwa naira tiriliyan 20.8 bayan da suka ɗaga farashin kuɗin gangan mai daga dala saba'in zuwa dala saba'in da biyar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya hamza ibrahim har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga na birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar Kuna kuma iya saurare mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar Gidan su da nisa, ji so bai min nisa ba. Gidan su daɗi amma namu sai gaisuwar lalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda. Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau dai za mu karkare ɗaurayar shirin yanayi da muhalli na shekarar 2022 al'ummar duniya baki daya ba za ta mance da wannan shekarar ba bisa la'akari da matsalar ambaliyar ruwan da aka samu a sassan duniya daban-daban ciki har da najeriya kuma idan mai sauraro zai iya tunawa a ranar sha hudu ga watan oktoban bana shirin ya karbi bakuncin abdullahi yakubu ma'aikaci a sharkwatar ma'aikatar muhalli ta najeriya a abuja wanda ya yi bayani a game da wasu dalilan da suka haddasa ambaliyar ta bana wannan lamari na ambaliyar ruwa na bana a fuska na duniya gaba daya akwai yanayin dumamin yanayi wanda ya sa daskararriyar kankara da take tashin babban rafuka na yammacin duniya suna narkewa wannan yana sa ruwa da karu a hanyoyin ruwa da rafuka wa'inda za su samu ruwan da ba su saba ɗauka sannan kuma idan ka dawo nan ƙasar Najeriya akwai bincike da rayuwarmu na rashin kula da yadda muke zubar da shara da su ne suke zuwa su toshe hanyoyin da ya kamata a ce wannan ruwan ya wuce ya tafi inda ya kamata Shi kuma Dr. Sani Gwarzo, babban sakataren ma'aikatan jin kai ta Najeriya, ya ce ma'aikatar ta fara aiki tun daga lokacin da ta samu sanarwar hukumar hasashen yanayi ta Najeriya. karshen shekarar bara muka duba alkalamin na yanayin muhalli ya nuna cewa a bana za a samu matsaloli da ruwa wajen kashi guda hudu farko damunar za ta fara a wurare da dama da wuri sannan na biyu yanayin watannin damunar bana an yi hasashen zafin tsawo zai karu sannan ƙasa ta daɗe tana tsotse ruwan nan ma ya sa idan aka yi ruwa sai dai kwanta a sama sannan na hudu ruwan dam dam da ake da su da na najeriya da na ƙasar waje sun yi cikar da idan ba a sake su ba za su iya yin barnar da ta fi wacce ake gani a yanzu ma haka a ce da kai dam ya bace ba babban mace ba bace. Daraktan ba da ɗaukin gaggawa na hukumar Nema Alhassan Nuhu ya yi bayani a game da irin aikin da yake gaban al'ummar ƙasar. Kusan jihohi talatin da uku yanzu duk sun kawo rahoto na ambaliyar ruwa kuma da farko ya fara daga nan ne arewa kafin ya gangara ya tafi kudu. So fa dai ba inda ya samu matsala kamar jihar Jigawa wanda sau rasa kusan mutum casa'in a garin na ambaliya kusan kuma kowane ma karamar hukuma a jiga ya zama cikin ruwa yanzu in kika duba kogi akwai kananan hukumomi guda tara waɗanda suke kusa da gaban ruwa dukkansu suna cikin ruwa sun wannan matsala ne da ya shafi kowa da kowa haka kuma maganinta ya shafi kowa da kowa to babu wani mutum daya ko wani hukuma guda daya ko wani bangaren gwamnati guda daya da zai iya maganin abin shi kadai To wani hanzari ba gudu ba a mahangar 'yan rajin kare muhalli kuwa Dr. Yahaya Ahmad shugaban Development Association for Renewable Energies daya ya ce. Akwai kurci da aka hada tsakanin Najeriya da Kamaru tun lokacin Obasanjo na shugaban kasa na mulkin su aka fara har ya zo mika mulki ga mulki Alhaji Yau Shagari. Lokacin sa aka gama tafin kuma aka kaddamar da fara aiki aka ce to Najeriya kamata ita ma a bangaren ta za ta yi wani kamar tafki wanda in ta ɓaci aka samu ruwa da yawa damuna dole dam ɗin a saki ruwa amma tun daga lokacin duk shekara sai an yi budget a ce za a yi wannan aikin kuma taɓa yi ba muna da ma'aikatar kare muhalli su za a yi ah, tambayar su me aka yi tun lokacin alashi yau shagari. sannan a ranar 19 ga watan nuwamban bana idan mai sauraro zai iya tunawa Shirin ya karkata kan sakamakon taron shugabannin kasashen duniya kan sauyin yanayi wato COP27 inda masana da kwararru suka hallara a birnin Sharm el kuma aka samu haɗin kan manyan kasashen duniya karan farko domin kafa gidauniyar da za ta himmatu da tallafawa kasashen da suka fi jin raɗaɗin matsalolin sauyin yanayi. Dr. Abubakar Mamman Manzo daga ƙasar Nijar wanda ya halarci taron ya yi bayani game da manufar waɗannan kuɗaɗe Eh, wannan sanarwa da congress na amurka suka yi na gamsar da kowa musamman ma mutanen afirka wanda suke so ya zama cewa duk abin da ya shahi kamar daukan nauyin duk wata asara kuma yadda za a kama ma wanda ke jikita wajen wadda kamar dukiyarsu dalilin wannan matsaloli na canjin yanayi to gashi abin ya tabbata kudin da gashi dai kasa kamar amurka wadda ke tana kwaɗi a shi a duniya ta kawo goyon bayanta kuma ta ce samu babban gidauniya wadda za a sa musamman don saboda a kama ma mutanen nan kan ya zama cewa kuma ba su iya ci gaba da rayuwarsu. Ibrahim Pam wani mai sa ido ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida cewar wannan babbar nasara dabara ce ko me yasa ya bayyana hakan wannan ya nuna cewa amerika da majalisa amerika da shi shugaban kasar ma president biden sa rai a kan cewa wannan maganin da ake yi na tsarin development countries ya kamata a biya wannan kudin da za a biya iya saboda wahalar da ake sha gaskiya ya kasance akan abubuwan da mu ba mu da laifi akan yadda suka A ranar 25 ga watan Nuwamban banan kuma shirin ya yi duba a kan kaddamar da rijiyar man fetur tsakanin jihar Bauchi da Gombe da kamfanin NNPC Limited ya yi kuma shugaban kungiyar Jawal Environmental Initiative Comrade Sama'ila Umar Bima ya yi bayani cewa. da a arewa maso musamman Gombe da bankin suna fama da karanci na ruwa da kuma rezewa kasa wanda shi yawan sare bishiyoyi da aka sannan gashi ta iyaka da dajin yankari wanda mun tabbatar da cewa gashi nan wajen mai dabbobi wanda ya saura mana babba yanzu a kasar nan da muke da namun daji da kasashe da yawa ba su irin wannan wurare gashi dai kuma ya zo mana wani bakatata tun da wayan suna murna ne mu kuma masu kare muhalli muna hangen irin abin da zai iya kawo mana musamman yanzu da muke magana ishe na sauyin yanayi wanda aka gama taron takasan Egypt duk wayan na ana kirarin yadda za a canja motoci da muke amfani da su su koma makamashi muhalli wanda baya gurbata muhalli kuma gashi nan Allah ya kawo shi kuma yankin da za mu sake fuskantar barazana wanda ba mu da dazukan kare ga kwararrawan hamada tana so mu ga kuma man da za a hako ta da iskan da zai gurbata muhallin wannan gaskiya akwai kalubale babba. Mai sauraro da haka ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin yanayi da muhalli a wannan shekara ta 2022. Amma idan har za ku ci gaba da kasancewa da mu kasancewar da bazar ku muke rawa za mu ci gaba da kawo muku shirin yanayi da muhalli. Don haka a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu a yau da kuma lokacin waɗanda suka ba da gudunmawa ta hanyoyi da dama domin samun nasarar shirin a wannan shekarar da kuma dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Har yanzu kofar Iran a buɗe take don tattaunawa game da farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya tare da manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji, amma ta yi gargaɗi a ranar Laraba da ta wuce cewa za ta sauya matsayinta idan ƙasashen yammacin duniya ba su canja halayensu ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Hussaini Amir Abdullahian ne wannan furucin. a bayan fagen ziyarar da ya kai kasar Oman, kasar da ke yankin Gob da ta taka rawa shiga tsakani wajen cin yarjejeniyar ta 2015 ta asali. Jiya Alhamis Rasha ta kai wani sabon harin makami mai linzami kan birane a fadin Ukraine, inda ta lalata tashoshin wutar lantarki da wasu gine-gine masu muhimmanci a wannan lokacin sanyin hunturu. Prime Minister Ukraine Denis Shemhal ya ce an lalata wasu tashoshin makamashi kuma rasha na kokarin hana 'yan ukraine samun haske kafin sabuwar shekara dai rundunar sojan ukraine ta ce ta yi nasarar kawar da mafi yawan makaman masu linzamin wanda don haka ta kauce wa barna mai yawa shahararren dan wasan kwallon kafa na brazil pele wanda ya shahara a duniya da farko a matsayin matashi mai cin kwallaye wanda kuma ya jagoranci tawagar ƙasarsa ta lashe gasar cin kofin duniya har sau uku wanda ba taɓa yin haka ba ya rasu jiya alhamis yana da shekaru 82 da haihuwa a duniya an kwantar da shi a asibiti a ƙarshen watan nuwamban nan da ya wuce kuma likitoci sun faɗa a watan nan na disamba cewa yana fama da ciwon daji wanda ya ƙaru tare da ciwon koda da zuciya to masu sauraro allah muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misali karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu madadin dukkan waɗanda suka bada gudummawa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karantar mana labaran duniya sai kuma jimbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyali ke sallama da ku daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc